airanatin antaris aka ta'ula haujala na kan yanke kafa musta anisan hankali na kwanciyar mai kawar da haujali da haujalu na kan tsallace haujalu da haujalu waye haujalu farko kafa haujalu na biyu dokinsa ko raƙuminsa a ranakin Kaman jakar daji a ranakin antaris jakar dajin antaris saboda jakuna suna su sauri a daji suna da gudu falabzatul haijal fi hada shi'ri wahidatun kadishtarakat fi ma'ana ya yi amma ta hada ma'ana biyu li'annar ula yura da biyar al'amurin والثانية يراد بها الناقة وهي من الجنس من الجناس التام المماثل لأنها من نوع واحد اسمين با الفعلين قول الشاعر قوم لو أنهم لو أنهم هم لك لقربوا وأنهم أه إيه وأنهم شعروا بالنقف ما شعروا هم؟ إيه شعروا بقى kaumun mutane ne lau annahum irsadu lama ƙararru inda za su dinga musanyar juna su da ba su ƙare ba wa annahum sha'aru bin naqasi ma sha'aru sun faɗaka da na ƙafa abinda suka faɗaka da shi fallabzu sha'aru الأولى فعل بمعنى أحس والثاني فعل أيضا بمعنى نذب شعر واقع نشي الشعر نذب الشعر يا إسحاق